hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida daidai da ashirin da shida ga watan march shekara ta dubu da goma sha biyar wannan shine ne na arba'in da tara daga cikin jirin karatukan littafin hikbatun min tarih wallafan doktor Usman ibn Muhammad khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikbatun mina tarih littafi ne da ke ƙoƙarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da sabanin fahimta da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga rasuwarsa har zuwa shekara ta ɗaya bayan hijira shekarar da kashe sayyidina Hussein dan Abu Talib dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda wannan rigingimu waɗanda sahabban nan sun fita lafiya daga cikin su amma mutanen da suka zo a baya sun samu rarrabuwar kai da sabanin fahimta sakamakon na rigingimu wanda su ne suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace a karatun da muka yi a baya mun fara magana dangane da ahammul ahdathi fi khilafati muawiya muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifancin muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa a inda malai ban fara ba mu labarin yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin sayyidina muawiya daga ciki akwai ainihin wato yaƙi da aka yi na Kustantaniya Kustantaniya ita ce ƙasar Turkiya kenan ta yanzu sai kuma malam ya ce bina'ul khairawan daga ciki kuma akwai muhimman abubuwan da sayyidina muawiya ya aiwatar na watan ci gaban ƙasa da raya al'umma a zamanin shi akwai gina birnin kairawan gari ne guda wanda yanzu yana ƙasar tunisia ne yana kamar kwatankwacin nisan kilomita 160 ko makamancin haka daga tunis babban birnin ƙasar tunisia wanda asalin sunan kairawan ne asali kamar da malamai suka ba da labari wanda a yaren farisa ne yana nufin kamar ka ce barikin sojoji ko kuma a sansanin sojoji dama gari ne da aka kafa asalin shi dan a sojojin musulmai don su zama sun kiyaye iyakokin kasashen da musulunci ya ci da yaƙi a cikin afirka da kuma tsallaken kogin baharul abiyar mutawassit kasar ainihin andalus kenan malam ya ce kana mu'awiyatu kad ba'atha ukbat na nafi'in ila ifriqiya mu'awiya ya riga ya aika da babban kwamanda ukbatu dan nafi' zuwa kasar afirka fafta faftataha ya ci wannan ƙasashe da yaƙi waktatta naha, kuma ya tsara wannan birni na ƙairawa da ke ƙasa afirka wa kana mawdi'uhu ghaidatan la turamu min as-sibai wurin da aka gina garin ya kasance a da kafin garin wani wato kasar gumin daji ne shine ghaiba wuri wanda yake da yawan dazuzzuka da bishiyoyi da yawan ainihin wato namun daji la turamu ba wanda yake Nufata ya shiga wajen minas sibai saboda yawan dabbobi masu cin mutane irin kerkeci da kura da zaki da damusa sune asiba wal hayyat da yawan macizayya wa ghairi zalika da wasu waɗannan minas dawab daga cikin dabbobi halittun Allah daji ne kungurmin daji wanda mutane suke jin tsoron shi waɗannan bayan Allah suka zo fada Allah azza wa jalla sai ukbatu dan nafe ya roki Allah madaukakin sarki dama ya kasance mutum ne wanda yake mujabu A addu'a shi ba ta faduwa kasa banza fada Allah azza wa jalla alaiha sai addu'a cewa Allah ya kori waɗannan dabbobi daga wajen falam yabqa min ha shay'un illa kharaja hariba ba abin da ya saura daga cikin dabbobin nan sai da ya zama sun fita a guje hatta inna siba'a kanat tahmilu auladaha a ya kasance waɗannan kura da damusa da makamantansu suna ɗaukar ‘ya'yansu suna guduwa da su wannan magana ma ce tana cikin littafin tarihi tabari a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in min al-khilafati ila al-mulk yadda aka yi salon sarautar muawiya dan abu sufiyana ya canza daga abin da aka sani na bayan shi na gabanin shi amin na khalifanci ala minhajin nubuwa ilal mulk zuwa ga sarauta ta gargajiya عندما انتقل الأمر إلى معاوية تحولت الخلافة إلى الملك لكسن سيدنا معاوية الأمر يقوم عن نشي سيوانا خليفانشي نمسلنشي يتنبى زوا سروتا قال سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو عبد الرحمن سفينة wanda ɗaya ne daga cikin bararrun bayin manzon Allah alaihi salatu salam yake cewa khilafatun nubuwati talatuna sana halifanci wanda za a yi shi bisa burbushin annabta shekara talatin ne sun mai utillahu mulkahu man ya sha'u daga nan kuma sai Allah ya bayar da mulki ga wanda ya qala safina bayan da safina ya faɗi wannan magana daga manzan Allah sallallahu alaihi sai kuma zai maka fashin baki zai lissafa maka yadda za a yi ka sayar da wannan shekarun sai ce khilafatu abu bakr sanatani halifatu sayyidina Bakar ya shekara biyu wa khilafatu umara ashara sini halifancin umar shekara goma wa khilafatu usmana isnata asharata sana halifan sayyidina usman shekara goma sha biyu wa khilafatu aliyin sittun sittu sayyid sayyidina ali kuma shekara shida haka in ka hada sai ka ga shekara biyu a hada da goma a hada da goma sha biyu zai baka ashirin da hudu ko sai ka hada da shida zai baka talatin lissafin keke da keke talatin ne babu yan watanni shi ne ibnu kasirin kamar da zaka muka je ce ana cike talatin ne da halifancin sayyidina hasan dan aliyu don abu talib Allah ya tsara masa yadda wannan yana daga cikin a hadisai wanda suke na dalailin nubuwa wanda suke nuna gaskiyar annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na baya da labarin abin da zai faru kuma ya faru haka din daga iya sayyidina Hassan dan Aliyu to an tashi daga manhajin annaba halifanci wanda yake bibiyan tafarkin annabta ma'ana halifanci shine wato wanda zai zama mai maye al'amarin musulmai ya gudanar da su bisa tsarin annabta a duniyar nan ta musulmi wanda yake shugabancin musulmai yake gudanar da su a bisa tsarin da annabin musulmai ya gudanar da su gwargwadon hali to wannan shi ake ce khalifa amma wanda yake sarauta ce kawai yake ma'ana sai yadda tsarin sarautar sa ta gargajiya ta nuna ko ra'ayin shi ko abin da ya ga ya dace ko abin da 'yan shawara suka ba shi shawara wannan sunan shi sarauta wannan ya fara ne daga kan sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya tsara masa yadda ya kamata mu sani cewa wannan kuma ba abin aibata muawiya bane domin ko da ya sarauta yayi yi sarautar kirki yayi aikin alkhairi kamar da zaka zo ka duk da yake ya gaza daga yadda waɗancan suke musu suna kan tsarin yana ta shi ko ba kan wannan tsarin Allah bai tsara cikin kaddara Allah Muawiya ya gudanar da mulki shi da tsarin sarauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi wanda muhammad nasir albani ya inganta shi a cikin sahiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu mai awwalu rajulin yughayyiru sunnati rajulun min bari umayya farkon mutumin da ya canza sunnata manzon Allah yake wani mutum ne daga cikin banu umayya hadisi ne ingantacce malam nasir bin albani daga cikin malaman da suke magana cikin hadisin nan sai ce watakila hadisin yana nufin canza sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tsarin shugabanci game da zaben shugabanci to wannan ya tabbata banu umayya su suka yi wannan kuma sayyidina muawiya shine kan gaba wajen yin wannan za mu zo mu ji yadda abu ya faru insha Allah ina fata mun gane wannan da haka sai ce wa inda ma narju ila kutubut tarikh najid annahum yadhkuruna anna babakar hakama sanataini wa salatata ashhur idan ka koma cikin gaban tarihi zaka ga cewa sayyidina ainihin wato Abubakar ya yi halifanci shekara biyu da wata uku wa Umaru ashar sinina wa shahrain Umar ya yi shekara goma da wata biyu wa Usmanu isnati asharata sanatan wa arba'ata ashhur sayyidina Usman kuma ya yi shekara ainihin wato a sha biyu da wata hudu wa aliyin shi kuma ali ya ainihin yi wato arba'a sanawacin wata tis'ata ashirin, shekara hudu da wata tara wal hasanu sittata ashirin. sayyidina hasan ya yi ainihin wato wata shida wa ha talasu na sana tattaruwan ainihin waɗannan shekaru shine shekara talatin, kaga ya tabbatar da abu da manzo Allah ya faɗa cewa halifanci a bayana shekara talatin, manzo Allah ya rasu shekara ta goma bayan hijira sayyidina ali an kashe shika ta arba'in bayan hijira shine waɗannan shekaru goma sayyidina hasan ya ya yi murabus daga mulkin shi farkon shekara ta arba'in da ɗaya shine baka shekara talatin daidai wa daida na ainihin shekarun da manzo Allah alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa za a yi halifanci a bayan shi ina fata mun gane wannan duk abin da yawanci wannan sunan shi sarauta qala ibn kathir tanazala al-hasan fi rabi'in al-awwal sanata 41 sayyidina hasan yayi ainihin wato tanazul ya sauka daga kan kujerarsa ya yi murabus ya bawa ainihin sayyidina mu'auya a watan rabi'un al shekara ta 41 bayan hijira wa zalika kamalu na sanatan min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine cikar shekaru 30 in ka lissafa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a Rabiul Awwal na irin wannan shekara bayan ya goma a Makka amai a Madina ko sannan kuma wannan abin ya faru na cikar shekarun ainihin wato a khalifanci shima a wannan wata keke da keke shekara talatin, kamar yadda manzo sallallahu alaihi ya yi ishara ina fata mun gane wannan malai ce akan littafin albidayatu wan nihaya a cikin mujallar na takwas shafi na goma sha bakwai sai ce wa an abi ubaidata amir bin al-jarrah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama awwal dinukum nubuwatun wa rahma sayyidina abu amir bin al-jarrah abu ubaida yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa farkon al'amarin addinin ku shugabanci ne na annabta da kuma tausayi a cikinta summa mulkun wa rahma sannan sai a zo kan kuma sarauta tare da tausayi a cikinta summa mulkun a'afar sai kuma sarauta wacce ke cakuɗa da alheri da abin da ba alheri ba a'afar shine kamar a cakuɗa gaskiya da ƙarya ko a cakuɗa alheri da abin da ba alheri ba summa mulkun wa sannan kuma sai a zo kan sarauta da kuma cin zagi sarauta da karfa karfa da can karshe kenan ko sunan darimi a cikin kitabul ba, a littafin ainihin babu ma qila fil eh, fil mu'askari a mujallad na biyu shafi na ɗari da goma sha hudu ورجاله ثقات إلا أنه قيل إن مكحولا لم يسمع من أبي طالبة الخشني راوي الحديث على حديث عن أبي أبيدة wannan magana ce yake a cikin isnadin hadisin wallahu a'lam da yace wa kaudu sallallahu alaihi wasallama da fadin manzon Allah da yace awwalu dinukum nubuwatu wa rahma lokacin da manzon Allah yace wato farko al'amarin ku annabta da tausayi ai yana nufin imamatun nabi sallallahu alaihi da manzon Allah zai mu'minai thumma imamatu abi bakr sannan sai shugabancin sayyidina Bakar wa umara wa usmana wa aliyu wal da shugabancin waɗannan mutane suka biyo baya sun maƙala sannan ya ce kuma mulkun wa rahma sarauta da tausayi wa huwa ahadu muawiya wannan shine zamanin sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda thumma mulkun a'far sai kuma ainihin wato sarauta wacce take mai cakude da gaskiya da ƙarya min at-ta'til shine a'far din wa huwa al-iltisaqu shine a makale da ƙasa a yi mutum mutum yi wanka da kasa wa huwa sammun lahu wannan zargi ne ga wannan zamani ba yabo bane a kaulihim kamar da za a ce taribat ya daka Allah ya sa hannunka ya kasa wa huwa diddul uluwi war rafa shi ainihin wato abin nan an afara akasin ɗaukakuwa ne da kuma ci gaba sun mulkun wa jabarut sannan sai kuma sarauta da kama karya wa hadha munbayan babitu bima ba'da muawiyata sawa'un fi maliki mulki yazidin aw allazi ba'da yazid ah, yazida ada umar ibn abdul aziz yace wannan kuma sarauta da cin zali zai zai iya damfaruwa akan duk wanda ya bayan yazid ah, bayan muawiya sawa'un mulku yazid sakamako daidai wa daida a zamanin mulkin yazidu aw allazi ba'da yazida ko wanda suke bayan yazidu ada abdullahi ibn ah, umar ibn abdul aziz in ban da Umar dan Abdul Aziz shi kadai zaka cire a cikin sarakunan Banu Umayya wanda za a ce mulkin shi ba na zalunci ne. amma sauran mulki ne wanda yake hada da cin zari hada da kama karya Allah ya gafarta musu wafatul Hassan ibn Ali har na mana magana akan muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifan Sayyidina ainihin wato Muawiya mulkin Sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yadda rasuwan Hassan dan Aliyu dan Abu Talib وتوفي خلال هذه الفترة الحسن بن علي رضي الله عنه سنة تسع وأربعين بعد الهجرة النبوية أنا نن أسكوانا هالي سيكما حسن دان علي دان أبو طالب الله يقارى مسيدا يكون جاي موت الشكرة أربعين ترى باي هجرة وكنتنا باي من مغانا أكم متوسا da irin ƙarerayin da ake yaɗawa cewa wai mu'awiya ne ya ba wata mata kun ta samu shigo ba wannan ƙarya ce ba ta da isnadi kaulan wahid abadan ba ta da isnadi amma da ya tabbata mace ce ta saka mashi guba ya ce mutu wataƙila wani dalili irin dalilin da ke saka mata su yi maza haka wannan ba bane ko a cikin ainihin rayuwa Allah ya mishi rasuwa shekara ta arba'in da tara bayan hijira to da can kafin ya rasu dama sun yi yarjejeniya cewa idan Muawiya ya rasu shi Hassan shi ne da masa halifa bayan shi yanzu kuma sai zama Hassan ya rasu kafin Muawiya da haka sai albai'atul yazid ibn muawiya mubaya'a ga yazid dan muawiya Allah ya kara mai eh, muawiya yarda fi sanati 56 min al-hijra malam yace a shekara ta 56 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama amara muawiyatun nasa an yubayi'u libnihi yazida ba'da muawiya ya umarci mutane ya nemi mutane cewa su yi wa sayyidina su yi wa ainihin wato yazid mubaya cewa yadda suka yadda shi a muawiya halifa ne to su yadda sun ɗaukau kansu alkawari cewa bayan muawiya yazid ɗan gidan muawiya shine halifan musulmai huna adala muawiya su an tariqati man sabaqahu kun ji magana nan shine inda muawiya ya karkace daga hanyar wanda suka gabaci shi shine ma'ana cewa ya canza sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu shakka ba daidai bane abin da Muawiya yi Allah ya gafarta mishi malamai sai kokarin su kare shi su kawo maganganu kala daban-daban amma jama'a magana ta hakiki ba daidai bane saboda a lokacin akwai wanda suka fi yazidi cancanta akwai ragowar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Zubair irin su Abdullahi dan Mas'ud irin su ainihin wato abu huraira duk waɗannan suna rayu sannan a cikin tabi'ai akwai tabi'an da sun fi wannan mutumin yazidu falala musamman kuma kasancewa yazidu ɗin ɗansa ne na tsatso wannan ya nuna wato san kai wanda ba haka magabatan shi suka yi inna bakar bai ce a sanya ɗan shi a sanya ɗan shi mai suna abdurrahman ba manzo allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a sanya kaninsa aliyu ba sayyidina ali da aka ce ya sa ɗan shi cewa ya a'a in na mutu ku zaɓi wanda kuke ganin ya dace sayyidina umar kai tsaye ya ce bai ba ɗan shi dama duk wani zuriyar shi bai ba dama a dan shi ba akwai wanda yake dan uwansa ne ma babban mutum ne za ku zo mu ji sai da ya cire sunan shi a cikin shura din dan ma kar ya zo kusa da kujerar haka usman shi da ma bai ma samu halin ya ayyana wani ba ma'ana mu gane jama'a shugabancin musulunci cancanta ita ce asalin abun dubawa waye ya cancanta shine kawai abun dubawa ba wane ne dan gari kaza ko dan kabila kaza ko mutumin dangi kaza ko jam'iyya kaza ba zama ku da ku ji tsakani da Allah wannan magana yake an mu faratiran kalimatu haqqin ce ulai da albatin babu shakka mu musulmi ba yan sak bane asali amma fatawa ce ake bara daidai da zamani kowace fatawa in zaka bada ita za ka duba zamanin da za ka ba da ita da kuma suwaye za ka ba shi ake ce masu ƙihul waƙa to a yanzu yadda ake rayuwa a harkar siyasa zaɓe na jam'iyya ne su yan pdp su ba ya saka suke cewa musu suna ta rubuta ko ina to rashin rubuta a cancanta mu wani rubuta sa muke so ko shi ne kawai dalili amma wallahi wannan magana jama'a da malam asadu suna ya faɗa gaskiya ce cewa mu ba mu da ba ma yin sak akan komai sai Qur'ani da hadisi gaskiya ce wannan jama'a ya kamata mu dinga tunawa shi sai daga cikin wauta mutane su dinga aibata malaman nan akan wannan ra'ayi tsakani da Allah wauta ne kuma ya kamata mu san cewa ibnu asakir yana faɗa cewa inna lusumal ulama'i masmuma naman malamai yana da guba ma'ana duk wanda ya zama ya mai da sana'ar shi zagin malamai cin zarafin malamai saboda sun yi wani abu wanda bai dace da ra'ayinsa ba to ya tsaya ya jira ya karshen shi an yi wani anan zariya yana wa'azi yana cin mutunci bakar Gumi yana ganin wai shi yana tashin karatu dan izara ne ba yanzu da muke magana wallahi jama'a tallan maganin gargajiya yake yana sai da maganin karfin azzakari da maganin basu abin da yake kenan yana bada shayi irin da buzaye na rantsi da Allah jama'a ba zan faɗi sunan shi bane kawai saboda babu bukata kowa ya ji shi a garin ya zagin sa Abubakar Gumi da su Sardauna yana cewa Abubakar Gumi ya samu halin da zai jihadi bai yi ba da ka dan bid'a ne waɗannan su suka yi kokarin su kawo mutane garin nan su kawo wannan zindiki Muhammad Yusuf su kawo shi garin nan ya zo ya yada addinin Boko Haram da yake Allah ya taimake mu nan da a wasa lafiya ta yi karfi addini ya yi karfi jama'a da kuma taimakon Allah da ya kawo wasu matasa da suka tsaya suka yi ainihin wato raga-raga da shi Muhammadu Yusuf da lokacin da ya zo su malam Bashir Lawal su malam abin na Nura Damba da makamantansu suka kure shi suka sai aka haka daka aka kure shi su wannan su suka ne su kawo shi mun mun da yanzu an kashe muna ara irin da aka dinga kashe matasa a Maiduguri da da matar da yanzu sun yi ne su kawo shi su asasa wannan muguwar da'awa ta Boko Haram a garin nan amma Allah bai ba ta nasara ba to wannan mutumin yanzu jama'a ina misali ne akan irin da suke zagin malaman sunna su lalace galibi za ka ga ha a cikin tarihi wanda aka same shi da haka baya kai labari akwai mutum da in ke iya sunan shi Ahmad ibn Abdiddai mawaki ne malami ya rayu a karni na takwas akwai tarihinsa da da wannan ya kawo ibn Hajirin a cikin ainihin wato Adrul Kamila ya ba da labarin irin wannan tambaɗewar da wannan mutum ya ƙarshe rayuwar shi saboda ya daɗe yana malamai sharri da waka da zambo to shine yanzu jama'a mu ahlus sunna mu daina yin wannan ba daidai bai. babu shakka malaman nan sun bata ma mutane rai saboda mutane ba su san wannan siyasa ko ba daidai bai. za a yi siyasa kuma za ta wuce za mu zo kuma da bukatar malama shi sa nan muka ce malamai muna ba su shawara sai na ba da fatawa irin wannan a wannan lokaci ba ta da wani amfani me yasa da mutane sun riga sun ba kansu fatawa yanzu matar ka kai ya kai akan maka Allah baka suka sanna mata fatawa akan zaben nan ba mun baka talani ka je ka gwada matar ka take daka in ka ce mata ga abin da ta zaba ba ra'ayin ta bane wala ba ta zaba ba to dan me zaka fito kan mumbari ka zo ka faɗi magana da ta zama maka da mutunci ta lalata maka sunanka wataƙila ba ba ko kwandala ba ko da ba ba su ko kwandala ba akwai wasu babu mamaki an ba su kuma ko an ba su ba fa haramun bane su karba ya kamata mu gane wannan ko da kuskure ne ba fa haramun ba zindiƙanci bane mutane suna suna zakewa game da wannan al'amarin malaman nan sa da muhimmanci wajen karantar da mu addinin mu da yadda zamu rayu da tsarin manhajin rayuwar mu da yadda zamu mu tsira wallahi sun fa mana siyasa nan muhimmanci ya kamata mu gane wannan amma saboda mutane sun zama bal tufsiruna al-hayata ad-dunya an fitar rayuwar duniya akan na lahira yanzu saboda malamai sun faɗi magana da ba ita muke so ba akan abin da duniya ce kawai shikenan an yi an wayi watsi da su ko duk an tsine musu albarka da ma wannan ba manajin salafiya bane ba manajin addini bane ina faɗan wani alhalin fanni ni ban yarda da fatawar malaman ba ban wana ban yarda da reaction din mutane ba kamar yadda ban yarda da fatawar malaman ba yanzu nan aka ce masu malamai sun zo manyan malamai na ƙasa sun yi wa'azi a zuci an ta musu saboda sa su talata wannan daga da mutane ba su ha an kashe wani babban malami generator ko ku ji labari ba a nan nan jushi aka ne su ne wacce an gaba da jushi na goyi an zo ana wata waje. wani sati biyu kenan wani malami ya hau yana jawabi yana jawabi malami ya farin jini ba yana jawabi ko sai sako magana wani takara wani dan takaran ko bai da farin jini shikenan aka fara ba ma ba ma ba ma bai da jaraba wani malami ya kara hawa shi ma malami ne na ƙasa shi ma yana cikin jawabi ya kawo irin wannan jawabin da wani ya zuciya ko zai je kashe san gaba daya ko ba ku ji wannan wa'azin ba jama'a kaga bai kamata malamai su bari a kai da ana musu wannan wulakancin ba bai kamata ba kuma akan abin da ba su da gaskiya a cikin fata wannan a bisa yadda ake tafa yanzu ko da asalin maganar gaskiya ce amma a yadda ake ba su da gaskiya don wa zai iya gamsar da mu akan misali kaddara goodluck jonathan kafiri wanda al'amarin shi ya bayyana ba ma tunanin wani musulmi na kwarai ya magana ya ce a zaɓe shi babu shakka duk musulmi da ya fito ce a zaɓi wannan mutumin to yana da matsala ba na fatan wani malami ya wannan magana idan ko malami ya wannan magana to gaskiya saboda al'amarin shi ya yi nisa amma 'yan siyasa suna iya yi 'yan siyasa musulmi ne ko kafirai suna iya yi kamar yadda wani shayin kai yake faɗa yace babu wanda zai ce a zaɓi goodluck sai mutumin da yake yana yana da makauniyar basira wanda yake intellectually blind haka yace ko kuma wanda yake yana da makanta ta kabilanci cewa a zaɓi dan kabilarsu yace ko kuma mutumin da ya ci kuɗin al'umma yana jin tsoron in an canza gwamnati bai makoma shi na hudu yace ko kuma mutumin da ya haɗa dukkan abubuwan guda uku zai da basira kyakkyawa kuma yana da kabilanci sannan kuma ya ci kuɗi galibin su irin haka suke to kaga wannan bayi da wani abu da za a kalla amma ai goodluck jonathan yanzu yana matsayin shugaba ne wanda yake mai ci shugaba mai ci kuwa ana duba cancantar zaben shi ne da track record me yayi me yayi ba wai ya sake cewa ku sake zaba na za a ga canji ba ai ka riga an ga irin naka wani daban ne za a ce a zaba a gatan kai kuma irin naka an gari to ya isa haka sai a sa wani saboda duk abin da ake bukata da shugaba an samu tawaya mabayyaniya game da shi ƙarfin zuciya ƙarfin tunani kyakkyawan ra'ayi iya shugabanci iya administration iya ɗaukan mataki taurin rai wannan sun da ake bukata da shugaba ba a sama da shi ba sannan ga kuma tsaba ƙarya da rashin amana da rashin sanin muhimmancin ƙasa wannan abubuwa sun bayyana ga maganganu wanda suke bai kamata ma mutumin da ya je makarantar boko a yana yin su ba sai ka jawo maki wanda aka tsaya da PhD yana yin su wannan jama'a duk mutura magana addini da kabila da waye mu dauke ta kanta demokradiyyar tsantsa shin na farko dai akwai tababa game da cancanta shi a constitution akwai wannan tababa rufa rufa ne ake ta yi domin a rantsar da shi sau biyu kuma abinda kunsun ya ce an rantsar da mutum sau biyu ba yi da cancantar kakara amma ana ta rufa rufa cewa bai kai shekara takwas ba sashin da ke magana haka bai ce dole sai shekara takwas ba cewa ya rantsarwa biyu ta iya kuma rantsar da mutum sau biyu ya kai shekara takwas ba kaga tun daga nan aka samu matsala sannan baya ga haka an same shi da karya ka'idar constitution ya fi guda sittin yan majalisa saboda su ba su da gaskiya ne ba su faɗi wannan ba sai da aka buga musu tiyaza wanda wannan kadai yayi sai sa tun shekarun baya a tsige shi sannan ɗauki matsalar security me za ka gaya ma yanzu al'ummar da suke north east musamman cewa su zaɓe shi me za ka gaya musu an kashe iyayensu da 'ya'yansu da malamansu an ɓata musu gidaje an sace 'ya'yansu da matansu an gurda su an lalata musu dukiyarsu an wulakanta rayuwarsu an mai da su abin tausayi abin dariya abin magana shekaru shida ana azabtar da su sannan kuma aikace yanzu da ake neman su wasu aka fara yin kamar za a yi da gaske kenan zanda ba a buƙatar su sai sun faka rena kansu har da mu sai rena kanmu fiye da haka ɗauki al'amarin tattali sanda gullok ya hau shugabancin najeriya najeriya tana da foreign reserve wanda yake dauke da sama da dala biliyan talatin amma yanzu babu dala biliyan biyu a ciki me aka yi da su ba a san abin da aka yi da su ba jibairi da ake sata a gidajen ma'aikatan gwamnati tun daga kamfanin matatan mai da sauran ministries yana ji yana gani sai dai kawai ya shuru a yi a yi duk sutun duniya da ra'ayi ya shuru ko ba ya kira wanda suke surutu irin su musulmi ne kalli yadda ainihin aka buga aka raya ya fito ma ya faɗi dukiyar da ya mallaka yake da tsaye shawar aka kawai ya kasa yi su wannan ya saba wa tattali yin da ake almundahana da zuciya gwamnati sannan ka sake dawowa ka kalli bangaren ainihin wato a wato misali mu dauka bangare wanda yake da alaka da haɗin kan Najeriya ma in dai ana so Najeriya ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya ana buƙatar shugaba wanda zai iya haɗa kan ƙasa ne wanda yake baya duba cewa shi shugaban wasu 'yan tsiraru ne a shi shugaban Najeriya ne Ko ɗan Najeriya yana da haƙƙi a kan shi ko kowane yankin Najeriya yana da haƙƙi a kan shi to wannan babu shi a cikin tunanin Goodluck Jonathan Sanin shi kawai yake shi yanzu yana wakiltar Ijo ko yana wakiltar Leda Delta ne ko yana wakiltar Bayelsa ne da haka komai su zewa kuma su ɗin ma ya yi shaidar ɗinsu zai sha mamaki ko daga wajen su da irin da zai ga rashin ƙura na fata jama'a suna fahimtar wannan to kaga wannan jingire shi gefe to mu ɗauko imu imunan musulmai 'yan arewa Shi ne dama wani tawafa da ake ta magana akan ta ta din ko ne dama dama nan ne ake duk wannan munafikin da ake ana ake shi to sai zama waɗanda ake kira ma sunan cancanta farko ya kamata mu gane wannan da ake ce ma abc sun yi rudani tsakani da Allah da suka azama wannan maganar cancanta din saboda asali wanda suka faɗe ta ba ba abin da yake faruwa da suke nufi ba wanda suka fara faɗan cancanta su suna nufin su ba har ne suka cancanta to amma saboda a cikin jam'iyyar Buhari akwai mutane masu kashi a gindi mu muna magana da ba mu ba ruwan gaskiya ko muke faɗa dole ya dawo shi ya dawo shi a cikin jam'iyyar Buhari akwai mutane masu kashi a gindi sai suka mai suka tsorata da suka tsorata sai suka ce ga wasu nan suna cewa a zaɓi cancanta suna nufin a yi sirkin shinkafa da wake mu kuma su ya Buhari hankalin bai tashi saboda ba ma so a zaɓi Buhari kuma a zaɓi wasu wanda ba ya jam'iyyar shi ba saboda kar zo su tsige mana shi an taɓa yin mabalarar musa irin wannan sharrin kenan sai aka azzama abin kenan sai pdp suka samu abin riƙewa da za su yi mana uza da shi dan dama suna nema ne asali yadda magana take kenan to mutanen da suke cikin jam'iyyar bahar mun san ba duka bane mutanen kwarai akwai wanda suka shigo rigar shi sun saba don su ci albarkacin shi dama kuma duk mutum mai albarka tsira ci albarkacin shi su dace su shiga cikin alhamar shi jama'a za mu je musu kura shi ne kawai tunaninmu in suna ganin shi shine shugaba mutumin kirki za su rage wani abu akalla sun fi waɗanda suka dabbata suka ce ba sa san shi karara gara wanda suka shigo suka ce a yi da mu akalla to waɗanda da suka ce ba sa san shi karara su fa kan kuma ta suna wa gudun kusan kafin ne to da haka mu ko muke kin saboda wala'i da suke gudlock ko da sun yi wani abin arziki talakawa ba su ba wasu su ba abin da suka yi amma da kwalliya da gayu da magana irin ta wauta wasu kuma ba abin da suka yi amma da wuya ba a ganin su inda ka san abin da fatarwa sai dai a ga muna aikin su ba a ganin su a kowane tun da ake gaban nan da ce uffan ba amma kuma suna na karshen ƙasa suna gullo campaign ko kuma a samu mutumin kirki sai a turo shi gaba ta baya kuma ana so ko waɗannan ɓannan ta baya to shi ma mun gan shi ke na ganin ka ya kai mai koma shi yasa jama'a idan an jiran asabar jefa zaɓe duka a sa wa APC sak kawai ranar zaɓe duka APC za a sa wa jama'a wannan yan PDP daga cikin su duwan da yake so a yi da shi to ya jira wani kara idan wannan APC suka zo ba su mara abin da ya ce ba sai mu sake zaɓa wasu ma ne kawai ka'ida tunda dama mandate ne wanda ake maimaitawa bayan shekara hudu kuma ya koyi APC wannan ba muna idan wa muna son ku bane fi sabilillahi ko dan ba har muke shine ko muke da confidence akan shi kuma wallahi jama'a Jonathan ya faɗa ta magana ta gaskiya bari ku jika cewa ba wanda ya gyara Najeriya shekara hudu na rantsi da Allah gaskiya ne dan ba shi fara bata Najeriya ba good luck haka ya same ta shi ma ya kara da bata ta yi to jama'a mutane su rage hope akan cewa da Buhari ya ci gobe ko za a waye gari Najeriya ta zama kamar Saudiya ko Malaysia ko kamar ah, Japan wallahi jama'a mutane su rage wannan na farko dai sai mun ci kare mu tukuna dan mu ba mu da tarbiya ba ma iya bin doka ba ma iya bin tsari kuma in ya zo ya za a yi tsarin galibi mu fara tsine mushi ma cewa ya matsa mana amma dama ana bukatar shugaba ne muzakkari wanda zai takura mutane sun bi tsari lokacin da murtala muhammad ya ji mulki na shugaban kasa cikin dare gari na wayewa ga mutane sun fara bin doka a lagos saboda an san tarihi cewa baya ba shi da wasa no nonsense ana waye gari sai ga mutane ko suna bullan shi zata ci ba a turere ne ko duk da ake turere ne a a yana gwada da da da da da ketu my 12 da makamantansu a Lagos in za ka shiga mota ba sai ka tafi ko yan gari yan mata da suke tafi a gobe suna shiga mota malume amma sai ga mutane suna layi in order aka ga mutane suna zuwa office karfe bakwai da rabi washe gari daga ranar farko saboda an san mutumin da ke kan kujerar shugabancin ba zai yarda da wannan ba to haka muke sa ran Buhari ya zama amma mu dinga tuna na farko mu dinga tuna cewa mulki ba Allah ke bayarwa babu mamaki Allah ne kaddara ba har zai kuma mulki shugaban shugaban jira na bala sama Allah amma mu dinga tuna wannan kar mu dauka kai karfin Qur'an mu ne kadai dole sai ya kai a'a sababi ne Allah shi ke zartawa wa bil munasaba akwai malamai da mutane masu posting a facebook da suka mai da kansa annabawa suna taba mutane shari'a a yi azumi kaza a karanta laƙar ja'ukar rasulu kaza wannan addinin kirista ne da ba a yi azumi jiya da yau da gobe a karanta la haula kafa dubu jiya wa laƙar aka wai dan bari ya kai ga mulki wannan addinin kirista ne kai dai ka yi addu'a ga magana da ka saba in ka saba yin azumin ka kai amma a ce sai wani ya yanka maka to wannan ya zama yana addinin tijjani dariƙa kenan ya yanka ma ya ce to yi kaza wannan ba ne bane mutane sun share ne shafe su abin da ya kai mu duk da wannan magana shine magana akan tantanta shine kawo wannan ko cewa shugabanci tsakani da Allah a mutunci ana mutunta tantanta ne wannan shine asali sawa'un shugabanci ne na aji sawa'un shugabanci ne na limamin masallaci sawa'un shugabanci ne na malanta na tafsiri na karatu kansila har zuwa kan shugaba na duka kowanne ana duba wane ne ya fi cancanta sannan kuma waɗanda ya kamata su zaɓi wanda ya fi cancanta su ne ulil amri wannan manyan gari mutanen kirki jagorori shi sa wannan demokradiyya gaba ɗinta ba musulunci ba ce a cewa duk wanda yake da shekara goma sha takwas da mai hankali da mara hankali da jahili da malami kowa mace namiji wai kowa na da ra'ayi wannan ba addinin musulunci ba ne mun samu kamar a cikin kunci ne a musulunci ana duba ru'usun nasu waɗanda suke da hankali suke da ilimi suke da gogewa suka san rayuwa su suke zaben shugaba da ka ga sayyidina Umar ya zabo su ce ku zaba ku zabi shugaba tsakankanu to haka yake kamar da aka yi irin yanzu yadda aka yi irin na ABU nan da aka zaba san sallah yanzu wannan ya so ya kamata da musulunci a sa wasu kwamiti su tantance waye tantanta kaga salin alim baka ji an yi rigima da kowa ba an ta an rabuwa sallah yayi to ina ma da haka ma za a yi a Najeriya nan salin alin duk mu nan ba mu kamata ma da ƙura ba sai abu kowace anguwa a ɗauki dattijo a ɗauki malami a ɗauki wane shikenan sai su tara Abuja su kamar ɗari uku ko ɗari biyar sun mai yawa su su tun ya aika sai a ji tunanin a Najeriya nan to waye mutumin da ake ganin ya cancanta ya yi shugabancin nan sai a ce wani ne ka ce wani shine shugaba da sai ya ku zaman lafiya amma yanzu kowa ga yake ƙuri'a shi har ƙara zuga ma ke cewa ƙuri'a ka ita ce ka to jama'a tunda da haka ne a je a jefa ƙuri'a a je a jefa kuma bai halarta ka je kai faɗa da wani sana ka zubar da jinin wani ko ka zagi wani ko ka aibata wandon siyasan nan ba bai halarta ba sam musamman dai a magana ta kai wa zubar da jini da ma bai dace ba ba addinin musulunci bane ba tsari bane kowa ya je abin shi a natse ka jefa abin da kake so ko da mutum ya zo ya jefa abin da kai ba shi kake so ba ka ɗauka tsarin ya ba shi dama ya zaɓi wannan tunda dai tsarin da ake bi ya ba kowa dama ya zaɓi abin da yake so kai ma ka zaɓi abin da kake so ne saboda tsarin to ko da kana gani wani ya dannawa PDP misali da kai ba ƙaunar kaunarta ko kar ka damu ko da kana gani ya danna APC da ba ƙaunar kaunarta ko kada ka damu ra'ayin shi ne yake bi ko da ya kuke da shi bai kamata wannan ya haɗa mutane faɗa ba jama'a bai kamata ba lalle ya kamata mu zo muna da hankali muna da seti muna da ainihin wato hangen abin da zai kai ya kawo yanzu duk ana ta hankali ya tashi mutane suna ta jin tsoro ana ɗarɗar kowa na zuwa yana ɗan wujura yan kuɗin da yake da zuwa banki mai siyo shinkafa mai siyo masara kowa ya siya ya tara saboda ana tsoron wata ila kafin mako mai zuwa ƙasa ta rikici jama'a wani irin bala'i ne wannan Najeriya ba ta kare nan da mako mai zuwa ba dole za a wuce mako mai zuwa ko yaya ne insha Allah ta wuce wannan makon ko to bai kamata mu rude mu dauka iyakan mako mai zuwa din nan shine karshen Najeriya ba in ba mu samu abin da muke so ba dole ne mu samu abin da muke so ba ba dole ne kuma mun samu abin da muke so ta canza zuwa yadda muke so ba ya kamata mu tana wannan saboda wallahi jama'a sunna ce ta Allah Allah baya canza mutane a wai sun canza kansu ba zai yi ko muna zaune muna so bulla zaunta saboda bai yin abin da ya kamata shi kadai a cire shi mu kuma shi ci abin da bai kamata mu mu ci gaba shi kuma a cire shi ba zai ba sai mu mun daina kowa ya daina abin da ya san yake yi na rashin gaskiya na cin amanar kasa kai baka fita office ka kai tabbas ba yaushe za ka iya korafin cewa shugaban kasa bai zauna a office ba wata uku baya nan kai ma ofis ɗinka da aka aje ka ka ci wasu ɗan kuɗi da suka bai ta ofishin ya za ka iya korafin cewa shi ya ci wasu kuɗi kowa ya ci gwargwadon matsayin shi ne a yi kai da ma'ana kai ma ba cancanta ta kai ka wannan mukamin da kake ba yaushe za ka iya korafin cewa shi ma bai cancanta ba ka duba ga yadda mutane ba sa iya bin doka mafi sauki na dokar titi wanda take da alaka da lafiyarka da rayuwarka da lafiyar abun hawan ka mutane ba sa iya bi kowa ya sa kuɗi ya sai abin hawa amma bai iya bi a hankali a tafi lafiya in an buga mishi mota ko an buga mishi mashin ya ce sai an biya ko kuma ya ji ciwo ko ya mutu ma gabaki ya duk da tunanin wannan amma randa mutane ba sa iya bin dokar randa bawul da dokar kiliya da dokar wamwe da dokar danja duk ba sa iya bi ke shi za mu ce muna so mu zama da tsari jama'a har a garuruwan da ake ganin birane da irin Lagos Patakon Kano Abuja da makamantansu sai fa an yi nan da jiɗin goshi ake yi mutane fa su bi dokar traffic light su bi dokar hanya da makamantansu duk duniya bayan da ake wannan watan sai Najeriya je kanan Ghana ka gani nan nan a kare dan kaje in ana gosu ba wanda yake zuwa yake bari ya bi dama bari ya ba muka muka ankara sai ga layi ya zama guda hudu ko guda biyar ba ka ake ba nan anan flyover wallahi jama'a a kargana babu wanda yake haka baka ke ne yan uwan mun fi su ma addini haka za a tafi layi daya haka a yamai Nijar haka ko ina barantana ko kashe da suka ci gaba wanda ma su ba sa aiki ma da mutane wajen bada hannu za ga robot ne ma yake bada hannu a wurare a wasu wuraren Shi ne yellow ba robot ne yana yana baya magana baya kallon kowa ba ruwan shi inji ne kawai amma kowa zai budo ka mu ko nan yan sanda na tsaye sojoji na tsaye yan eh, zafi eh, eh, na tsaye amma mutane sun gare duka a ba jama'a saboda su ma sojojin da sosai duka irin mu ne su ma dokar su ma ka karya ta ba za su ce dole sai an maka hukunci bane in ka ba su wani ba za su kyale sai zama gabaki ɗaya mun samu matsala yanzu ba a ji tsoron sojoji ba a jin tsoron yan sanda ba a jin ba a tsoron duk wani jami'in doka wallahi jama'a a Saudiya ka zo ga yadda mutane suke jin tsoron doka haka a Dubai haka a India haka a Canada haka a ko'ina idan mutum ya kare doka zai ji hankalin shi ya tashi saboda tsoron hukuma to haka ake so a zama a rayu amma mu yanzu nan ko jama'a sai a mai dukan tsiya guda nawa ma dan nan zan ko wa yake ganin shi ma abun banza ma ke kallon shi galibi yan sanda ba musamman na kayan nan tausayin su maki to da yake mika musu 20 30 50 suna godiya to shi ya kare doka yin wa cikin sama abin nan su ba to kaga baki ɗaya mu sai muka zama wasu irin mutane waɗanda kaman wasu mutane ne na musamman da aka ni dai nasiha ta ga malamai shine malamai su kame bakin su daga yin fatoyi waɗanda suke ba haka bane su a yanzu fatoyin nan a waƙi an taba haka bane sannan mutane mu kuma jahilan gari mu kama kanmu daga aibata malamai malaman sun fi mana muhimmanci muhimmanci fiye da siyasa nan amfanin malamai a cikin al'umma ya fi amfanin APC da PDP ya kamata mu gane wannan kuma wani abu mamaki shine daga cikin malaman fa akwai wanda har annabi sun taba sukan shi ba ba a jawo su ba amma da suka soki Buhari an jawo shi akwai wanda sun taba sun taba yaki da sunna sun yi wa sunna tawili duk ba a damu ba amma saboda sun ce ka a ba buhari ba su ma fi fito sun ba da kararraba ba amma ana jin haushin su to bari ya fa annabi kenan da wani irin wuta ne wannan ya kamata mu dinga duba wanda muke fara mun giji Allah fa bari mulkin Najeriya kuma mu je karatu na na Hasan na daga lokacin da ba dan shi daga lokacin da ba yazid sarauta yake sarauta ko mai kyau har zuwa san da ya wuce shi mai kyau ce wannan kawai wani tuntube ne aka same shi ci wannan bai ɓata falalar shi ba amma amma yana daga cikin abin da za a kira da suna tuntube ko khilaful aula sabanin abin da dace ai ya yarda cewa hasan ne zai hau bayan shi to da hasan ya rasu malaman da suka zamu zo mu tawil da malamai suka yi sai duba ya ga in yaban mutane su zaba yanzu sai a sake rikici za a koma kan sabon rikici domin yan bangaren can kufa za su ce dole sai daga bangaren asa shi ma yan bangaren za su ce dole sai daga bangaren shi zai zama kamar wannan rikicin da ake na jam'iyya sai ya ga kuma zai iya kokari yanzu ya sai ra'ayin mutane a yadda da mutum daya to da mutum dayan kar ya sa ɗan shi shine kuskuren kawai da mutum ya ce to bari in sa Abdullahi dan Umar ko in sa Abdullahi dan Zubair ko in sa Abdullahi dan Mas'ud ko Abu Huraira waɗannan sahabbai ne suna rayu ko Anas dan Malik lokacin da Muawiya ya zo kasar Madina da wannan ra'ayi bayan ya gama yau mutane abin da zai musu na jawabai da yake ya iya hikima kuma har an gamsu Abdullahi dan Umar da nazo wajen da shi farko ya tafi wurin ah, anti shi matar manzo Allah ita ce Hafsa ta ce ya baka je gun taron ba yace a'a ba na son zuwa wannan taron abin da ake shirya ba gaskiya bane ta ce to ai in ka zauna a nan kai ma ka taimaka wajen rashin shirya gaskiya wanda ba su ganka a can ba za su tsammanin ko ka yi tawaye za a so a ganka a wajen a ga kawo goyi baya ka je ka goyi baya ko da ba tawa ko da ba gaskiya bane in kuma gyara ne ka je ka gyara musu kar ka koma gifi ka zama ta ne zurfin tunani sai taho ya zai zauna a baya mu'awiya na ta jawabi sai mu'awiya can karshe ce to shi kenan jama'a mun yanke hukunci cewa yazidi shine sarki bayana wanda ji yake gani da magana ya magana anan mu nuna mishi cewa mu muka fi cancanta da wannan sarauta in ba ka mai shiru kai kara magana sai wani na zaune kusa da Abdullahi dan Umar ya cikin Bukhari wannan kisa sai ya ce mishi ka bashi amsa Abdullahi dan Umar ya ce hannaye ne in bashi amsa in ce ai ka sa ku da duka cancanta akwai wanda suka yaƙe ka kai da ubanka tun kuna kafirai sun bi ka Ya ce ai ya lissafa zai faɗi wannan magana sai ya tuna idan ya faɗi wannan magana yanzu kai zai rabu Ya shi shikenan kuma a je a bada labarin ha abin da ban faɗa ba shikenan tarihi ya rubuta cewa ni na raba kan musulmai bayan an haɗu sauran musulmai waɗannan masu hangen nesa kenan da tunanin cewa haɗin kan musulmai ya fi muhimmanci fiye da maslahar su kansu to shine ne yadda ya kamata malaman mun na yanzu nan su gani yanzu mu are waɗannan muna alal mihak muna karkashin watin makera ne makera da hamma ya kamata mu kokari ne mai abin da za mu samu haɗin kan da akalla ne mu fita daga wannan kuncin da muke ci na talauci da bala'i da an kyale mu kashe junan, da yunwa da bangaranci da kuma gori da ake mana cewa mu muci ma zaune ne Gainan bala'i iri iri da ma to don haka sayyidina mu'awiya tarauta shi tarauta ce mai kyau amma idan ana lissafa abubuwan da ya waɗanda ba daidai ba wannan yana daga cikinsu. Allah ya gafarta mishi wallahu a'lam wa zalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka al-amra aw nassa ala ala Abi Bakr domin shi manzo Allah ya kyara al'amarin ko kuma ka ce ya ce Abubakar ne bayan shi bisa yadda wasu suke gani fahimtar su kuma ja Abubakar Bakr fa nassa ala Umara sai na Bakar ya ce Umar ne kai tsaye kuma ja Umaru fa nassa ala sitatin sannan sai na umar ya zo ya ayyana mutum shida wa akhraj sa'id ibn zaid ibn ammi ya fitar da sunan sa'id dan zaid dan gidan baffarsa cousin ɗinsa dan kar abun ma ya zo kusa da gidansu wa ibnahu abdullah ya cire dan shi abdullahi dan umar duk ya cancanta babban malami ne a cikin sahabbai kun maja usmanu wa lam yanussa ala ahli sai na usman ya zo bai faɗi sunan kowa ba kun maja aliyu sai na aliyu ya zo wa lam ala ahadin yaki shi ma bai ambaci sunan kowa ba mun karanta a wancan kasu na baya wa tanazala al-hasan li muawiya shi kuma hasan da kanshi ne ya murabuki ba muawiya kaga kenan duka waɗannan babu wanda ya ba wani dan dan shi ko na kusa da shi ya duba kawai cancanta to shine cancanta din da gaske ne shugabanci ana bin cancanta <laughs> Allah ya shirya da mu wannan magana ni ba zan zuwa ce wa daɗi ba فقيل لمعاوية سياكة سيدنا معاوية إما أن تتركها كما كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم aka ce mu'awiya ko dai ka bar shi yadda yake a zamanin manzon Allah alaihi salatu wassalam aw ma kana alaihi abubakar siddiq ko kuma kai irin da abubakar yake faɗi wani wa hudul khilafati lil rajul laysa ka ba da halifanci ga wani mutum wanda ba ɗanka bane ba jikanka bane aw ma umar ko kuma kayi irin na umar bi annahu ja'ala fi sittatin laisu min ahli baiti ka zaɓi wasu mutane wanda suke ba ɗan gidan kuma ka ba su dama su zaba a cikin su aw an tatrukal amra wal muslimuna yaqtaruna ko kuma ka bar shi haka har ka mutu musulmai su zaɓi wanda suke so walakin muawiya ta aba illa an yakuna al-khalifatu ba'dahu yazmu muawiya ji yake wannan shawara yace a'a ina riga yi niyya baya na yazidi ne halifa wannan magana al-Imam Khalifa ibn Khayyat ya rawaito a cikin tabakatin shi a cikin shafi na 52 min tariqi Juwairiya ibn Asma ta hanyar malam Juwairiya dan Asma an ashyaqi ahli Madina daga dattawan garin Madina la'allahu adala an al-wajh al-afdal wata kila sayyidina Muawiya ya karkace daga wannan fuska mafi falala limaka na ya tawajjas min alfitina saboda abin da ya kasance yana ainihin wato tsoro na fitina wa shar da kuma sharri idza ja'alaha shura in ya sanya ta zama shura tsakanin mutane wa qadra at-ta'ata wal amna wal istiqrara fil janib alladhi fihi ibnu yazid kuma yana ganin kamar bangaren da yazid yake to wannan bangaren ya fi zaman lafiya da kwanciyar hankali da ainihin natsuwa fiye da bangaren kufa wa hadha wa in kana falaysa bi sawabi malai ce wannan ko duk da haka ne to ba daidai bane abin da sayyidina mu'awiya yayi bane sawabu fi shura abin da yake daidai shine a cikin ya bar shura din ya bar ba da consultation kaga wannan shine sima na ainihin ahlus sunna lafiya ke mu ba goyen bayan kowa muke ba illa gaskiya jama'a shi zaka ji muna faɗa wannan karara kuma wannan bai sa mu aibata mutum muna faɗa muna cewa Allah ya gafarta mishi muna faɗan faralarsa wannan saboda tarihi ne ya kawo kai kuma ana tantance abin da yake shine tantantaccen gaskiya wannan abu ya saba wa manhajin nubuwa ya saba wa manhajin da saura suka tafi akai shine ina ma da ya sa mutane daga cikin dattawan da aka ambata cikin sabai da tabi'ai ya ce ku zaɓi wanda ya dace ko da ku zai musu ishara ya ce tsakanin wane da wane da wane ku zaɓi wanda ya dace ko kuma a cikin ku zaɓi wanda ya dace wannan da ya fi tafiya akan tsarin da ainihin wato magabata suke akai Allah ya sa mu dace موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية matsayin ainihin wato ahlus sunna game da wato mubaya da aka ma yazidu ahlus sunnati wal jama'a yaquluna innal bai'ata sahiha musulmai ahlus sunna salafiyya mu muna cewa ne zaben da aka wa yazidu da mubaya da aka mishi ta tabbata inganta walakinnahum abu hadhihi al bai'a sai dai suna cewa a ba haka ya kamata ba amma ya tabbata tunda duka an hadu akan zaben shi ko a ce mafi yawa sun haɗa kan zaben shi za mu zo mu ji mutum biyu ne rak daga cikin mashahuran mutane wanda suka ki mashi baya su ne Hussein dan Ali dan Abi Talibin da kuma Abdullahi dan Zubair amma duk wanda ba wannan ba sun yi mubaya sai dai daga baya wasu suka yi nukuki kamar da zamu zo musu suka ainihin kwabe mubaya su to dan ka tunda dai an zabe shi ko mutane sun yi da sun zabe shi ko da kuwa akwai wanda bi cancanta kenan ya tabbata shugaba ya tabbata sarki ya tabbata halifa saboda mene saboda a musulunci ba a ainihin wato dawowa daga bayar da aka yi amma akwai magana kwaya biyu akai ta farko shine yace al-awwalu inna hadhihi bid'atun jadida cewa wannan wasu sabuwar bid'a ce wa hiya annahu ja'ala al-khilafata fi waladi sanya halifanci da muawiya ga ɗansa fa ka'annaha sarat wirafatan ba'da an kana shura shi yasa daga nan sai ta zama ta zama gado bayan da shura ce wa tansisan ala ghairil qari bayan da ko dai shura ko kuma a ambaci wani wanda ba na jiki ba fa kaifa qaribun wa ibnul mubashir dan me zai sanya dan shi wanda yake makusanci shi ne na kai tsaye min hadha al-muntaliq to daga nan ne rafaza al-mabda'a bi ghadd an-nazar wa kidal mabda'u bi ghadd an-nazar an shams daga nan ne aka kyamaci ra'ayi ba wai asali mutumin da aka ba ba fa hum rafadu mabda'a an yakuna al-am wirasatan ahlus sunna suna kyamata a mai da shugabancin musulunci ya zama gado shine asali ba cancanta ba kaga daga nan kuma ya zama gado din Sani, abu na biyu annahu kana hunaka manhum awla min yazid bil khilafa a lokacin akwai mutanen da suka fi yazid dacewa da halifanci kabn umara wa ibn zubayr wa ibn abbas wa husayn wa ghayruhum kathir ka sunan da yawa sahabbai ne suna raye suna ji suna gani sun fi sun fi ainihin wato yazid cancanta akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan zubair akwai ibnu abbas akwai ainihin usair dan ali dan abi talib akwai abu huraira kamar yadda ambata da zu akwai anas dan malik akwai sahabbai birjik suna sun fi cancanta kaga na farko shine kasancewa mai da abin gado wanda kuma daga nan ya zama gado din bayan yazidu dan shi yayi bai dade ba ya rasu bayan shi wani dai jinin nashi ne ya hau shine marwanu ibn al-hakam daga marwanu kuma sai ƴaƴan shi abdul malik dan marwan bayan abdul malik sai kuma ainihin wato ƴaƴan abdul malik din sune eh, eh, bayan abdul sai sulaiman dan abdul malik dan marwan daga nan sai umar dan abdul aziz daga nan sai yazidu dan ah, ah, sai hisham dan abdul malik dan marwan sai yazidu dan abdul malik dan marwan sai kuma aka walidu dan abdul malik dan dan marwar dan haka haka dai aka tafiya har zuwa kan karshen su daga nan kuma aka sake jiyawa abbasiya su ma daga kan abul abbas saffa sai kanin shi abu ja'far daga abu ja'far al-mansur sai ƴaƴan shi Madi da hadi sai kowa sai ya saka ƴaƴan shi ma Madi shi ma sai ya saka ƴaƴan shi su ne su ainihin wato amin da ma'amun shi ma ya saka ƴaƴan shi kowa sai ya saka ƴaƴan shi mutu ya saka 'ya'yan shi sai kannan shi su ma su su ba su yadda ba saboda baban su ya mutu ya bar su yaya kowa yana ganin ya cancanta ɗayan su idan ya hau me kun ya bari daga shi sai kanin shi ko shi ma sai ya tare wa ƴaƴan shi ai tare shi ma wani in ya hau shi ba ya tare wa ƴaƴan shi a gani ya zama mulki na gado ya su cancanta ko <laughs> <laughs> <laughs> to kaga wannan sunna duka muawiya ne ya kawo ta Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama dan haka jama'a ba daidai bane irin yadda ake yi na gargajiya a ce dan mutum yayi liman dole sai dan shi yayi ko dan mutum yayi sarki dole sai dan shi yayi duk ba daidai bane wannan dan wata kila shi wanda ya aiba uban shi bane ya bin mai ba dole bane sai in ya cancanta shi ne daga cikin kurakurai irin wannan har ɗan izala suka fara biya mai ɗarika akan wannan kurakuran shi ne aka ja ka ɗauko wannan ɗan gidan gube ya kujerar baban shi kata kata da ita bai cancanta ba ga malaman suka cancanta nan ba ba ɗauka an ɗaura ba aka ce saboda ɗan shi ne a ɗaura shi sun bi ko <laughs> Allah shi kyauta <laughs> na eh dan Abbas Abdullahi dan Abbas shi Abbas din kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kwarai kwa jinin shi ya da jikoki shi amin jikokin abbas dan abdul muttalib kwarai kuwa Allah shi kyauta na shi yana cikin gwamnoni shi hajjar gwamna ne ga abdul malik dan marwa ai shi ba khalifa ne gwamna ne eh. na gwamna ne kuma kwamandan yaƙi mugugo Allah ya gafarta ne قال ابن العربي inna muawiya ta tarakal afdala fi an yaj'alaha shura wa alla yakhussa fiha ahadan min qarabatihi fa kaifa waladan ibn al-arab yace muawiya ya kyala abin da ya fi falala na ya sanya ainihin wannan mulki shura tsakanin musulmai kar kuma ya karbe kar tarewa wani dan dan uwan shi dan me zai ba dan shi wa innahu aqadal bai'ata libnihi wa bai'ahu an-nas fa aqadat shar'an to amma dai koyaye ne ya kulla mutane mu baya a kuma sun yarda sun yi madan shi baya ta ka ta tabbata duk da turjiyar da wasu suka nuna kama akwai a madina wasu nuna turjiya daga baya suka da murwan da hakan suka ga zai safa musu suka hakura suka yi lokacin shi ne gwamna a madina akwai wani tsanin aisha ina jin abdurrahman ne ma wanda aka ce a je a kamo shi ya gudu ya buya a ɗakin aisha aka ce to ya shiga samanta kwana da kwanaki baya fitowa ire-iren ya so ya sa a ya su saboda sun ki to dan wannan turjiyar ta amma daga baya mutane duk suka hakura Abdullahi dan Umar yace ai mushi mubaya tunda dai ya tabbata mutane sun mushi mubaya shikenan kowa ya baya kowa ya bi Idan haka sai ta zama fan aqadat shar'a mubaya ta tabbata a shar'anci amma min jihar nazar shi'a su ko wajen yan shi'a fa innahum yarawna al-imamata wal khilafata fi aliyin wa abna'ihi faqat su kam suna ganin sayyidina ali shi da ƴaƴan shi ne kadai suka tantance su halifanci fahum su yan shi'a la yu'ibuna bai'ata yazid bi zatiha ba suna aibata zaben yazid da shi kadai ba wa inna ma yu'ibuna kullu bai'atin la takuna li ali wa auladi suna aibata duk wani zaben da aka yi wa mutumin da ba ali ba ko yayin shi wa ala hadha asas da kashin wannan tsarin ne fa hum yu'ibuna bai'ata abubakar har ta abubakar ma suna kyamata wa umar da umar wa Usman da baya Usmana wa Muawiya da baya Muawiya kulluha bi ghadd an-nazari an mubayin babu ruwan da wai aka zaba da annahum yarawna annaha nafsu li Ali wa abna'ihi ila an taquma sa'a saboda irin nasu addinin suna ganin dole ne baya ga Sayyidina Ali da tsayin shi tashin alkiyama rago ne daga cikin wauta irin tasu dama addinin addinin wauta ne dama Allah ya shirya da mu shin yazidu ya tantance halifanci ko bai tantance ba zakar ibn kathir kisata Abdullahi ibn muti'in wa ashabu ibn kathir ya ambaci labarin wani mutum mai suna Abdullahi dan mutsi babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya rasu da shekara 73 tare da an kashe shi tare da abdullahi dan zubair lokacin da ainihin hajjaji ya tare a makka za a bai wannan karatun a gaba kaɗan insha Allah duk da yake baya cikin da'irar wannan shekarun amma za a zo a yi shi to wannan Abdullahi dan Mutsi din wa huwa ibnu Ali ibn Abi Talib wa aqul a ah, wa annahum mashaw ila Muhammad ibn Hanafiya sun tafi gun Muhammad ibn Hanafiya wa huwa ibn Ali ibn Abi Talib shi dan gidan Sayyidina Ali ne aqul Hasan wal Husaini min abihima ɗan uba suke da Hassan da Husaini in kun tuna mun yi magana shi a baya wajen makanta wasiyar Sayyidina Ali fa araduhu ala khalqi yazid yazida fa aba alai suka ce suna so ya yadda shi a naɗa shi za ka mishi baya a yi ma yazid tawaye ya ce a qala ibn muti'in ibn muti'in ya ce inna yazida ibn muawiya yashrabu al-khamra ko ya as-sala wannan mutum ya ce ai yazid dan muawiya mashayin giya ne ko baya sallah fa kala muhammadu sai muhammad ibn hadiya ya ce mishi ma ra'aytu minhu ma tadhkuruna sai ce ni dai ban taɓa ganin haka a gurin shi ba wa qad tuhu kuma na je inda yake wa aqamtu indahu na zauna a gidan gwamnati kwana da kwanaki ya taɓa bakunta shi fara'aitu muwaziban ala sala na gan shi yana kula da sallah mutaharriyan lil khairi mai neman alheri ne yas'alu an fiqhi yana tambaya game da fahimta a addini mulaziman lis sunna na gan shi mai bin sunna ne kaga shedar dan gidan sayyidina ali daya daga cikin da shi a cikin tarihi mamansu qalu sai suka ce inna zalika kana minhu tasannu'an laka su waɗannan yan tawaye suka ce a wallahi yana yi dan ya ganka riya yake shi ta sanne fa qala muhammad ibn hanafiya sai muhammad hanafiya yake cewa man ladhi khafahu minni aw to tsoro na yake ji na mene ko kuma yake fata a wajena shine sarki shike da mulki ni talaka ne kawai me zai ji tsoro na yayi sallah dan na gani me yake nema a wurina sai bukatar da bukatar yayi sallah ko yake dan na gani sai ce afa a afa a kuma ala matan kuruna kuna cewa ne yanzu ya bayyana muku abin da kuka faɗa min shurbil khamri cewa ku kun gashi na shan giya amma ya ɓoye mu, fala in a kuma ala zalika in dai da gaske ne yana muku yana shan giya kum da shura kawo to ba kan shan giya shi wa in lam yutbi'ukum in ku gani ba fa ma yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu bai halatta ku shaida abin da kuke gani ba in dai mutum yana shan giya kuma ya zo cikin mutanen kirki baya so a gane rashin kirki shi za ga zai boye giyan ne ba zai sha ba in zai yi wani ya shigo nan masallacin nan kai kunna wuri muna karatun nan ya shigo shi waya dai kasa da kai ya kalluwa ne ce ya mala ko ba zai sha wiwi a ba saboda ba wani shanka bane to idan a cikin nan wani ya shaida cewa ai wani mashayi ne su dinda da kai tare suke sha shine magana in ba ku ba haka ka gan shi in ba tare kun sha ba zai bayyana maka ina ba zan fahimci wannan yanzu ko budurwa ce ka je gunta a matsayin ka na ustadu zuwa ta dan farko irin za ta mu'amalance ka ai za ta mu'amalance gayu wani sai dai in kai ma kana mutu cewa kai ma ustadin ƙarya ne kawai ka fara mata irin labarai da surutai da yanayi irin na yan duniya amma ba ka haka za ta fara tambayan ka fatoyi ne da cewa ina ake tare da kabi ina ake hadda wallahi ita ma za ta shiga hadda ba samadi bane da sauran su ta ga yanayin ko ba ku bane da ba to za ka kowane mutane suna da wannan iya hulɗa da kowa da gwargwadon yanayi da ɗabi'a a cikin mutane wannan din da suke shi sai musu da wannan cewa in dai ya koye muni yanzu na bayyana muku to ku ma tare kuke sha idan ku bai bayyana muku to ƙarya kuke mai ki qalu innahu indana la haqq suka ce to wallahi mu dai gaskiya ne a gumu wannan wa in lam nakun ra'ina ko mu gani ba sai da zirke na irin wannan abu da mutane suke cewa wallahi an abbasu kuɗi wallahi malaman an abbasu ku ne na ka gani sai da zirne shi ba sai Allah ya tambaye ka akai kana da hujja dan sun faɗi magana da kake ganin sai wanda aka ba kuɗi yake faɗa ba dole bane zama shi kuɗi akwai wanda kawai ra'ayin shi ne kenan ni na san wanda kawai ra'ayin shi ne kenan ba bashi kuɗi ba na rantsi da Allah na sani da aka jama'a ku da faɗan wannan maganganun kar ka dinga faɗa abin da baka san asalin shi ba har kana posting a facebook da twitter kana sharing duk sai ka yi bayani qala muhammad bin hanafiya aballahu zalika ala ahad shahada yace Allah bai ce haka ba Allah ya kyamaci irin wannan batu ka ce wallahi ko da ban gani ba haka wallahi haka ne ga masu shaida sun makara alaihim qaulan lahi tabaraka wa ta'ala qaulan hakka tabaraka wa ta'ala ya kan da fadan Allah da Allah yake cewa ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون sai karanta musu iya wannan ƙarshen aya illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun so ko a waɗanda suke ainihin wato wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke cewa za su ceto ba kuma bayan Allah ba su da wannan ceton ba su iya ceton komai ba illa man shahida bil sai wanda ya kafa shaida da gaskiya yana sanar da abin da ya faɗa amma wanda ya shaida ƙarya to bai yi shaida gaskiya ba wanda ya faɗa abin da bai sani ba to yayi sharri yayi ƙari yayi ƙazafi haka jama'a mutane su iya bakin su idan ma an ba wani malami kuɗi kaddara kuɗin da aka bashi zunubi ne ko to in kai wasa ka kwashe zunubin baki ɗaya garin yaɗawa da kake sai da shi ya ci banza to kuma na nan ta hauka kaza manu ila an yazida annahu qala bada maqtal husayn haka ma abin da aka ruwaito cewa wai yazidi ya faɗa bayan kashe husaini cewa wai ya ce laita ashiyahi bi badarin shahidu jaz al khadraj min waqi'il asu. yana cewa ina ma a ce kakanni na waɗanda aka kashe a yanar badar suna kafirai ina ma da sun ga gazawar yan garin eh, khadraj yan kabilar khadraj mutanen madina daga faɗowar da kibo suke musu kad qatalnal qarna min sadatihim mun kashe wani bujimi daga cikin shugabannin su Husaini kenan wai wa addallahu bi badrin fa'atad mun dau fansar bada da aka ba bashi wala at hashim bil mulki fala kuma banu hashim sun juya ba ta da sauran mulki fala khabara ja'a wala wahyin nazal babu wani wahayi ko ainihin wato karatu da sako aka haka wannan ƙarya ce tsabara ginta fa hadha aidan lam yathbut anhu wannan bai tabbata ba malam ce. wal fisqu alladhi nusiba ila yazid yazid fi fi shakhsihi wannan rashin mutunci aikin banza da aka danganta yazid game da ɗabi'arsa ka shurbil khamri kamar cewa ɗan giya ne aw mula'abatu kirada ko cewa yana wasa da birai au fuhushin ko rash alfasha au ma sha ba zalika ko makamancin wannan lam but anuhu bi sanadin sahih babu isnadi ingantacce game da wannan fa hadha la nusaddiqu da aka ba ma gaskata wannan wal aslu abin da yake shine asali as cewa ya da asali wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala ilimin shi na ga Allah madaukakin sarki walakin zahirar riwayati Muhammad ibn al-Hanafiya amma abin da ya bayyana ga riwayar mawadan Hanafiya annahu lam yakun fi shay'un min zalika lalle sai da Husaini ba shi da wani abu irin wannan fal ilmu inda al-alam tabaraka wa ta'ala ilimi yana gurin Allah masani madaukakin sarki fi hali yazid da game da yazid wa hadha la wannan ba shine da mu ba fa huwa baina huwa baina rabbi wannan asirin shi tsakanin shi ne tsakanin Allah shi tabaraka wa ta'ala wa raw anna al-amra kana kadhalika kai mu dauka ma da da gaske ne a yazid yana shan giya ko yana ainihin yin wani abu makamancin haka fa inna kaunal imami fasikan la ya'ani annahu yajibu al-khuruj alayhi kasancewar liman fasiki bai nufin shi kenan sai a mai tawaye bi hadi suratul lati hadathat da irin yanda aka mishi din nan kama sai a cikin da zamu ji labari kasancewar mun samu limamu ko shugabanmu da wata barna to za mu duba maslaha ne tukuna ba za a ce kawai bari a mishi tawaye ba a cewa haka domin za a duba yanzu an mai tawaye ya ba a kari za ka zo ka ji irin yadda ta faru aka yi mishi tawayen tawayen ainihin wato ya zo ya zama sharrin shi ya fi sharrin da ma ana mashi biyayya duba ga irin shugabannin nan irin su Bashar Assad irin Muammar Gaddafi na kasar Libya irin Saddam Hussein irin husni Mubarak irin su Ali Zainul Zainul Abidin abin na abin nan na Tunisia waɗannan da aka yi Rabiul Arabi a kansu dukkanin kasashen nan wace ta zama ta ta fida ta gaza da dukkanin su sun lalata rayuwarsu shugabanni ne an ji cewa suna yin abin da bai dace ba suna istibdadi suna kama karya amma kuma suna waffara ma mutanen su gwargwadon abin da yake na bukata na jin daɗin rayuwar duniya da morewa da ainihin wato zaman lafiya mutanen suka ce ba su yadda ba qaryatan kanat aminatun kenan ko ya fi ya rizqu ragadan min kulli makani fa da bi an'amillahi suka ce san ba su yadda ba aka fara daga Tunisia ta gangaro Libya zuwa Misra yanzu ga siriya nan shekara wajen hudu ke yanzu ana kashe kashe ga misalan nan an koma yadda ake da ku kuma aswa an koma da yanzu dai yaran mubarak ne suke mulki yanzu libya babu shugaba kowa abin da ya ga dama yake sun kashe su suna murna haka kasar ainihin abin nan ne sunanta e, e, iraki da suka ga tutura kashe musu saddam hussein yanzu wani hali suke ciki duba abin da ya faru a yaman yanzu yan shi'a sun kwace kasar da haka irin wannan tawayen da ake ya saba wa manajin musulunci ko da a masallaci ne limami yake wani abu da ake ganin bai dace ba sai a mai nasiha ko a karantar da shi ko a ce ya gyara amma ba a cewa kawai a cire shi da shugabancin musulunci ba aure bane aure shi ne aka yi yarjejeniya ce in an ga za a zauna a zauna ran da aka an gaji da zaman sa mutunci ya kawo saki ne ko a zauna a ci gaba da cutar da juna sai a haƙura ya ka abin da Allah ya kaddara kenan to shikenan kowa zai samu abin da zai amma shugabanci aka sa mutum to jira ake yi har sai ya mutu ko kuma ya ce baya yi ko kuma ya zama an samu dalili karara wanda ba zai shiga shugabancin musulunci ba kamar ya haukaci ko ya ridda ko ya wani abu ko ya samu nakasa ta ainihin karfin jiki amma kawai dan yi wani laifi wani kuskure ko yayi wata jarima a ce ai duka kowa ma yana yi kenan gobe an sa wani shi ma sai a cire shi an sake sa wani shi ma sai a cire shi kowa yana yin laifi jama'a ina fata mun fahimci wannan ya kamata mu gana wannan wannan ya daga cikin kurakuran da mutane suke fadawa ciki a zo a yi ta rigingimu kuma ka'idar dan adam shine duk wanda aka cire ba aka sa wani to yanzu zai fara sabata ne mafi karancin abin da shi ya dinga fata cewa na bayan shi ya samu matsala a ga cewa ya fi wancan wanda samun matsala na bayan shi kuma samun matsala al'umma ne nan gaba daya ma'ana yanzu a masallacin nan muka sai liman muka sa wani sai liman ya kuma gina ce za mu gani iya kace mafi karanta abin da yake ne ce bari mu gani idan ya gore zai samu matsala zai murna samun matsala liman mu kuma samun matsala mu ne gaba daya to wannan in ma ya tsaya haka kenan wani ko zai je ja shi tunga ya ware masallaci wani ma fili ne je yes an yi in zai je wani wani ma fili da ya zo sallah kawai ji babu komai a kan shi ya ko shafi guda zai iya tunawa ya ja mishi sai tafari ya raba shi da qur'ani shi ai ana yin irin wannan jama'a haka idan tafsiri ne aka ba wani yana yi dokar a ce to shikenan a cire shi dan wani ya je yayi kasu a jami'ar islamiyya ko a ummul qura ko ya je sudan a ce to a cire wannan limamin wanda yake tafsiri irin na da a sa wannan a'a sai a bar shi ya ci gaba da yi shi ma ne zai saurara ya jira Allah ya dauki kwanan wannan in kuma ya mutu da wuri shikenan ya huta bai haɗa bala'in malanta ba amma irin wannan abin da ake yi na a cire wannan a sa wannan a cire wannan a sa wannan jama'a shugabancin musulunci ba kamar riga ba za a sa wannan yau a cire wancan gobe a ana barin shugaba ne ya yi abin da ya kamata a ba shi shawara a ainihin taimake shi da shawarwari a mai addu'a alheri a fuzai dan iya dake cewa inda ina da addu'a kwaya daya wanda na san in nayi Allah zai karba ku ji ba abin da yake da ya fi da addu'a kwaya daya wanda aka ce gashi an baka dama yi addu'a kwaya daya Allah zai karba in kai ne me za ka yi a da kwaya ɗaya garanti cewa za a karba Ya ce zai wa shugaban zamanin su ne cewa Allah ya sa ya zama mutumin kirki abin da zai amfani da ajiya kenan ba zai ce Allah ya bashi kuɗi ko gida kai ba zai ma roki aljanna ba ce zai wa shugaban zamanin su addu'a ne Allah ya sa ya zama mutumin kirki domin shugaban zama mutumin kirki duk sai a sai a zama na kirki gaba daya saboda muhimmanci shugabanci a musulunci Allah ya tsare mu na'am ana da eh. ne ne to ni ban san wannan magana ban san me suke nufi su ce ga sabon sarki sabon gwamna an zama irin na 'yan siyasa kawai na yarfe ko ko menene to sai mu jira mu gani shine kawai sarkin tukunna wannan duk maganganu ne ya mu ne fatan mu Allah ya kawo mana mutumin da zai gyara mana tsaro ya gyara mana tattalin arziki ya gyara mana ilimi da kiwon lafiya da sauran abubuwa fatan mu kawai kenan kowa a bai ke ci gaba da abin da ya zai iya ba irin waɗannan na yanzu ba wanda za su je kamfen a wajen wani a ce baya nan saboda uwar shi tana Dubai ba ta lafiya ya je duba kaga yanzu su ba su da kiwon lafiyar Najeriya ba wanda suna nan ƴaƴan suna tana kasuwa a China da Ingila da Faransa wanda wani ko tuntuɓe sai ya je Dubai an duba shi da wani isha ta yi aure sai an je Dubai an kama hotel a can za a yi kamar yin Najeriya ta zama wani bola ne Dubai shine garin zan buwa cikin bola muke to ƴan Najeriya na gaskiya suna Dubai in ka ga Dubai aka za gani to mu fatan mu Allah ya kawo mana ko za su mana gyara a cikin al'amarin rayuwa yan kasa su sakata su wala Allah yawa Najeriya arzikin da ya kamata a ce yanzu muna goboriyo ne da kasashe irin su Rasha irin Malaysia irin Japan irin ire-iren su wanda suke shigewa America hanci da kudin dare su ne tsawon mu su Korea wallahi su ne tsawon mu jama'a a tarihi amma har yanzu muna muna kaman jinjiri wanda sai ya dauke shi wanda bai san bai san abin da zai iya ba yau ga yadda misali kudin Najeriya suka yi warwar yanzu kudin Najeriya sun fi kama da bola naira dala daya naira dari biyu da talatin dala daya abinda an yi zamanin da naira ta fi dala daraja zamanin shagarin naira daya dala bakwai amin naira bakwai shi ne dala daya dala bakwai amin shi ne naira daya dala bakwai ne naira daya nan zan kusa bare-baren da mu mun sai dala da hannunmu yi da sukar yanzu ta kai dari biyu da wajen foreign reserve daga biliyan ba dala biliyan ɗari uku yanzu bai kai dala biliyan biyu ba abin da to zama wani irin bala'i ne wannan shi sa komai kullum ƙara tsada yake ƙara lalacewa yake asibitocinmu da makarantunmu da da lafiya da komai sai a hankali Allah shi kyauta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu